Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumomin Rasha sun kama mutane hudu da ake zargi da taka rawa a harin nan da aka kai wani dandalin nishadi da ke gefen birnin Moscow wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da talatin da uku kuma an yi imanin cewar kasar Ukraine suka dusa a cewar shugaba Vladimir Putin jiya Asabar a yayin da yake jawabi ga mutanen kasar. A halin da ake ciki dai ukraine ta ce ba ta da hannu a harin na ranar juma'a a babban dandalin korokos da ke kronogos wanda kungiyar isis reshen afghanistan ta yi ikirarin kaiwa a wani bayanin da aka saka a kafar sada zumunta mai alaka da isis ukraine ta zargi putin da wasu 'yan siyasar rasha da yunkurin kaga ma ukraine alhakin wannan harin saboda aima rasha uzuri a yakin da take yi a ukraine wanda aka shafe shekaru sama da uku da farawa rundunar nan mai samun goyon bayan amurka wadda ta murkushe isis a shirya shekaru biyar da suka gabata ta yi gargadi jiya asabar cewa har yanzu tsatsaurar kungiyar na da matukar hadari ga duniya baki daya tana mai kira ga al'ummar duniya da a samu mafita game da dubban mayakan isis da ke daure a gidajen kurkukun wajen bayanin na mayakan kurdawan sdf na bikin zagayowar shekaru biyar da kawar da isis daga tungarta ta karshe a yankin da ta ayyana a matsayin daula na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da kungiyar ta isis ta yi ikirarin kai harin nan na ranar jama'a a birnin moscow wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 133 akalla ranar 23 ga watan maris na shekara ta 2019 mayakan sdf suka kwace ƙauyen bagus da ke gabashin syria wanda hakan ya kawo ƙarshen daular tsohuwar kungiyar da ta hada da wasu yankunan ƙasashen syria da iraki a zamanin tashenta isis ta gallaza ma miliyoyin mutane ta kuma janyo dubban mutane maza da mata daga sassa daban-daban na duniya da suka bi ta a halin da ake ciki kuma yau shekaru goma sha uku da siriya ta abka cikin yakin basasa amma majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙasar ta daɗa zama ƙasa mai haɗari ga farar hula tana mai cewa gwamnatin kama karya ta shugaba bashar al-assad wadda ta janyo rikicin ta ci gaba da zama bisa gadon mulki kuma ta zafafa sababbi ta fannoni daban-daban har yanzu rikicin siriya na ɗaya daga cikin mafiya sanadin mace-macen farar hula a duniya rigin rigingimun na ci gaba da faruwa a sassa daban-daban na Siriya kuma sun ma daɗa tsanani a baya-bayan nan musamman ma a arewa a cewar Adam Abdulmula zaunannen kodinetan harkokin jin kai a Siriya a wani taron manema labarai a birnin Geneva shekaran jiya jama'a. kamar yadda aka saba amfani da wasu lokuta na musamman wajen yin afuwa ma masu laifi a sassa daban-daban na duniya ciki har da najeriya wannan karan ma fursunoni da dama sun samu afuwa albarkacin watan azumi na ramadan a najeriya akwai ɗimbin fursunoni a jihohin ƙasar kama daga waɗanda ke jiran a yanke musu hukunci da kuma waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa ko ɗaurin shekaru daban-daban bisa ga munin laifukansu idan an dace shugaban ƙasa ko gwamnoni kan yi afuwa ma wasunsu albarkacin ranaku ko lokuta na musamman kamar yadda ya faru a jihar Bauchi inda aka yi ma fursunoni 96 afuwa tare da basu dan abin zaman gari albarkacin watan azumi na Ramadan. Daga Bauchi ga Abdulhab Muhammad. Daga cikin gwamnonin da suka yi afuwan sun hada hadda na jihar Neja Umaru Bago mutane 80 Babajide Shomo Olu mutane 49 sai gwamnan jihar Yobe mai malabo ne mutane 115 a yayin da gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad ya yi afuwa mutane 96 tare da biyan kudin tara da kuma ba su naira dubu ɗari ɗaya ɗaya kowannensu domin su yi jari. Muna kuma ɗaya daga cikin mutanen da aka yi musu afuwan ya yi jawabin godiya a madadin sauran. Wannan mai girma gwamna yana tausayin mu yana ɗaukan mu ya'ya mai jin kukan talakawa. Mu ma da muka samu kanmu Allah samu matasa. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. a ƙarshe mutane 54 cutar kwalara ta yi ajalinsu a ƙasar somaliya cikin 'yan watannin nan tara daga cikinsu sun mutu ne a makon jiya wanda zuwa yanzu shine adadin mace-mace mafi yawa cikin mako guda sanadiyar wata cuta a wannan shekarar a cewar ƙungiyar ayyukan jinƙai ta save the children yanzu duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan dabaru daban-daban na samun kuɗaɗen shiga a yanar gizo. Ganin irin yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya inda 'yan ƙasar musamman ma matasa ke kokawa da karancin albashi da kuma rashin aikin yi. Baya ga tashin farashin kayayyakin abinci. Alƙalman ƙididdiga daga hukumar NBS ne da cewa yawan shigan aikin ma'aikata a tsakanin masu shekaran aiki a Najeriya ya ragu zuwa kaso saba'in da tara biyar cikin ɗari a zango na uku na shekarar da ta gabata idan aka kwatanta da kaso tamanin da ɗigo hudu cikin ɗari a zango na biyu Lawar da ke ƙara sanya mutane cikin munin yanayin yin rayuwar yau da kullum a bisa waɗannan alƙalmin muka gayyato muku ƙwararru biyu waɗanda suka yi fice a mu'amala da kafofin yanar gizo wajen samun kuɗaɗen shiga kuma za su mana bayani akan ire-iren dabarun da ke amfanar da su kuma yadda matasa za su iya mora su su ma su ci gaba a rayuwa yanzu gare ki malama sunana dr hawa babura gaskiya akwai nasabobi masu yawa akan kafafen sada zumunta na zamani ina kira ga yaranmu wato matasa su mai da hankali kan wannan sashen guraren samun nasibi na karin tattalin arzikin dan adam wanda allah ya baku hazaka da hanyoyin sarrafa abubuwa abubuwa akan waya da kwamfuta alan misali kamar yadda na sha faɗa a baya ni kaina ina bin hanyoyi na sada zumunta da nake samun kuɗaɗe na kamar ina brand ambassador na wani nutrition company da ake kira goli tunda na saka aka bani kufan ɗina ina nan gida ba tare da na yi komai ba nake samun nasibi akan goli as abin da ake kira brand ambassador na farko dai akwai abin da ake kira influencer marketing wato kai da ka shahara zaka iya ɗaukar products din mutane ka yi branding ka rika yi musu talla kayayyakin su suna biyan kalada ko kamfani ne ma babba irin su magi kamfanin nukan madara manya-manya fa kenan talla na biyu ana kiran wannan create and sell products zaka iya amfani da irin su facebook da sauransu ka nuna products naka kai ma da ka kirkira kake siyarwa ko na wasu idan aka yi clicking aka siya ta bangaren ka duk abinda mutum ya siyar za ka samu commission. To malama ina ga wasu hanyoyin samun kudaden shiga kama daga affiliate marketing wato tallace-tallacen haɗin gwiwa wanda kamfanoni ke biyan masu wallafa musu kayayyakin da suke sarrafawa ko sabis-sabis a yanar gizo. Shi affiliate marketing shi ma commission based ne kamar link ne na referral za ka saka a cikin pejin ka sai ka tallata mutane abin da suke yi ko services ne kama a ce akwai wadda ta iya kitso da kunshi za ka iya saka link idan mutum ya gani ya klikin through link din nan da ka saka za ka samu kaima ma nasibi wani kyauta haka nan daga ita ko shi mai sayarwar. Sai kuma ga batun content monetization wato dabarar wallafa abubuwa masu amfani a yanar gizo ta yadda idan aka kalla wanda ya wallafa na samun kudaden shiga. Akwai content monetization shi kuma za ka creating content ne kamar yanzu a ce ina da hajata ina sai da kwalaba da nono ko tsamiya amma ba ni ni da hikimar yadda zan kalmomi waɗanda za su zama masu gamsuwa da kuma jan hankali to wasu Allah ya ba su nasibi akan irin wannan sai zama na kawai zaka zo ne ka rubuta talla in biya ka kai dai zaka zo ka tsara mu yadda zan yi ki za ku ga an zo an saka muku tallar sabulu wani ne can gefe ya zo ya nuna musu yadda za su sa sabulun na yana kumfa har a rika maka fasalin yadda kanshinsa yake kana kallo amma a kwakwalwarka kamar ma kana jin kanshi to ana biyan mutane irin wannan ma akwai crowd crowdfunding ka amfanu ka samu lada akwai media management akwai waɗanda abubuwa sun musu yawa suna neman managers wanda za su rika sassaka musu abubuwa wannan ana aiki ne akan yadda da gaskatawa mutum zai baka username din shi da password kai za ka je ka rika sarrafa mishi pejin shi shi yana gida yaya bangaren tiktok da kuma wasu manhajojin samun kudaden shiga yanzu dai akwai ma wato talla wadda tiktok su za su yadda da kai kai sai ka ci wasu jarabobi ga yaran mu na america suna yi sosai za su baka kati wanda za ka tafi ka je kantuna ka siyayya ka tafi ka kai wa mutane gidansu wannan siyayya a biya ka kuma akwai manhajoji kamar yanzu wani unlock arewa da ya buɗe manhajarsa ta tallata wa mutane su kowane jiha kuma ya danganta wannan ga duk duniya yanzu kana brazil kana son zogale kana son kuli-kuli akwai inda za ka zo manhajar wa'annan ka duba ka gani su haɗa ka da international connection wala akwai wato kuɗi sosai sosai a hanya mai sauki a social media muna nan kuma muna amfana ina kira ga matasanmu su tashi tsaye su yi bincike mai tsanani akan hanyoyi na tafarkin tattalin arziki wanda za ka zo kana ɗan yaron ka ji ana cewa kuna ɗaya daga cikin matasa masu arziki ba tare ma da kayi ilimi sosai ba mai zurfi ka taimaki iyayenka duk daga tiktok din da ake zuwa ana tsirara ana zage-zage ana cin zarafi masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu kuma za mu ji daga bakin bakonmu na biyu wanda zai mana bayani akan bin hanyoyin da suka dace wajen samun kudaden shiga ta yanar gizon sunana yusuf salisu funtuwa kuma ni manajan partner ne a lumila kuma ni ne nake da kamfanin vision pool to shi maganar dabarun samun kuɗin shiga ko kuma samun kuɗaɗe ta yanar gizo ba karamin abu ba ne wato wani sabon abu ne kuma wanda yanzu shi ne zamani ya zo da shi. Za ku ga cewa yanzu mutane da yawa ba ma matasa kaɗai ba har da manyan mutane dattawa maza da mata waɗanda suka fahimci yadda yanar gizo ɗin take yin aiki wato sun sa kai cikin abubuwa sun dukufa cikin irin waɗannan dabaru. dabarun da ake amfani da su ana samun kuɗi a bisa yanar gizo kuma akwai dabaru kala-kala waɗanda ake samun waɗannan kuɗaɗe ta yanar gizo to sai dai ba nan gizo yake saƙa ba saboda kamar da yadda aka sani ko a addinin musulunci mu abin da aka koyar da mu shine idan za ka nema ka nema halaka to a bisa yanar gizo din nan akwai miliyoyin hanyoyi da za ka iya samun kuɗin shiga ko kuma kuɗaɗe kai kasuwanci a bisa yanar gizo to amma mafi akasarin waɗannan hanyoyin ba hanyoyi ba ne na halatta wannan ba ma shi ne matsalar ba wato wuri ne wanda yake kama da gandun daji wanda survival of the fittest ake yi wanda ya yi wani ƙarfi sai zalunce shi saboda mafi yawancin mutane da suke cikin girman wannan duniya ta yanar gizo ko kuma suka afko mata da wato ƙudirin amfani da abubuwan da ke ciki su samu kuɗin shiga suna da ƙarancin ilimi na yadda ake amfani da manhajojin nan. To Yusuf yaya batun sabbin hanyoyin samun kuɗi da ake yayi a yanar gizo a yanzu. Yanzu abin da ake yayi shine wannan maganar crypto da mining da ake da kuma wani sabon abu da ya shigo nahiyar Afirka ya shigo Najeriya kuma yanzu shine ke tashi a bangaren arewacin Najeriya wanda ake ce ma affiliate marketing. Mutane suna amfani da wannan affiliate marketing din suna yaudarar matasa da matan aure da manyan mutane ma suna saida musu wani irin mafarki wanda ba zai yiwu ba alhali kuma abin da ake cewa za a saida ma mutum yadda zai amfani da shi wannan dabarun affiliate marketing din ya samu miliyoyin kuɗi ba shi ba ne ba ake saida wa mutane alhali mutane ne kawai suke sai da training course nasu sai su ce kai ma za su baka yadda suke haɗa nasu training din yadda za ka yi training din kai ma ka samu kuɗi alhali ba wai shi affiliate marketing din ne yake samun kuɗi to za ku ga wannan ya ja mutane da yawa suna shiga cikin wannan tarko to ni dai abin da muke ba da shawara a koyaushe shine idan ko da lokaci a ajujuwan mu in muna koya ma mutane irin waɗannan dabarun muna kokari mu buɗe masu ido akan dabaru na abin da ake ce kariya a bisa yanar gizo shine cyber security da yadda kuma mutum zai fahimci yadda sha'anin social engineering yake wato yadda mutum zai amfani da wani wayau na musamman domin ya yaudari wani don ya samu ya ci galabar sai ya sace mashi kuɗi ko kuma ya sa ya rika bashi kuɗi ba tare da ya san cewa cewa zalunta shi yake ba so yana da muhimmanci mutane su gane cewa lallai da gaske mutum zai iya samun kuɗi ta hanyoyi da yawa a bisa yanar gizo amma kuma akwai mutane da yawa waɗanda sun ɗaura ɗamara sun yi shiri na musamman domin su amfani da ita yanar gizo ɗin su kuma su zalunci jama'a Allah Ubangiji ya kare. To mun gode kwarai da gaske gabaki ɗaya kuma abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin mu na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar Bashir ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ashirin ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki wanda ya yi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya Comrade Yasinu Khalil inda ya fara mana bayani kan wannan rana. Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki. Irin wannan rana rana akan yi wannan murna ana farin ciki ana faɗakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakin su saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki ga baki dai abubuwan da muke yi a irin wannan rana idan ta kama muna yin free dental service da muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar da ke wannan ƙasa da ma jihohinmu ga baki daya akwai kuma karantarwa da faɗakarwa da muke ma al'umma musamman mutanenmu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su mukan karantar da mutane mu faɗakar da su mu wayar musu da mu faɗakar mu tunatar mu kuma lura da su akan yadda ake kula da tsaftar baki tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da ma so nawa ake wankin bakin da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haihuwa. To kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan? Gabaki ɗaya wannan ƙasa mu ta Najeriya a jihohi talatin da shida gami da Abuja a mukan yi yi wannan ai kuma kowace jiha kake akwai wakilanmu akwai ma'aikata suna faɗakar da mutane ana wankin baki kuma ana cikon haƙora idan mutum ya zo da hauri ne ya yi rami akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta makin ka biya kuɗi to irin wannan ranar muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakin rashin kula da tsaftar baki yakan haifar da ciwarwata wata da dama wanda babu lokacin faɗin su baki da amma zan dan faɗi ko uku ko hudu akwai abin da muke ce ma halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyyar rashin wanke baki akai-akai akwai abin da muke ce ma xerostomia ma'ana dry mouth shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya cin bakin mutum wadda ke haifar masa ma'ana wadda ke producing saliva ma'ana yawo kenan to wannan zarastomia abin da ake nufi da shi sai bakin dan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abin da muke kira pyrentite shi kuma yakan bata ce ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka ma haƙura wurin tsayuwa akwai shi kan shi gingivitis din wanda za ka ga dasashin mutum ya yi kumburi ko ya yi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai taken mu na bana shine happy mouth happy body kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin dan adam ma'ana jin daɗin bakinka shine jin daɗin jikinka don idan bakinka ba ya bai da ji daɗi ba za ka ji daɗin jikinka ba. To shin da brush da man wanke baki ne kaɗai ake iya wanke baki? Wankin baki ba da brush ɗaya ake yi ne ba ana yi da chewing stick. Abin da ake ce chewing stick shine mai miswak kenan. Yin aswaki bai hana kai yi wanke bakinka da brush. Brush shine abin wankin baki. Toothpaste kuma makilin wanda mutane ke yawan cewa makilin. To makilin sunan kamfani ne man wankin baki shine abin da ake wanke baki da shi a hada da wannan brush din. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana ba so ɗaya ba kafin mutum ya kwanta bacci bayan ya gama dukkan abin da yake yi ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta bayan kuma ya tashi ba bukata ya wanke bakinsa abin da kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa ya kuskura ya zuba sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa musamman irin wannan wata da muke ciki na watan ramadana ga masu yin azumi za ka ga wasu ba sa ma wankin baki saboda suna dogaro da wani hadisi da manzo yake faɗa cewa warin bakin mai azumi ya ya fi turare kamshi a wurin ubangiji to warin baki mai azumi a nan ne kaga akwai ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsa kusa gare shi kana magana ba saboda zaka ji ka takura musamman iyali zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje cewa bakunan mazajen suna yana wari ba sa iya jin daɗin mu'amala da su iyali ba ɗaya ka shigo cikin al'umma ka zo cikin mutane bakin ka na wari zaka ji kai kanka ka tsare kanka to ba sai ma an magana ba to ana da bukata sosai a irin wannan wata na azumi a zanke wanke baki so biyu a rana kafin a kwanta bacci a wanke baki idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki ma'ana an dauki azumi kenan shi ma a wanke baki ko mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin sukan ji yunwa shi yasa ba sa ma son wanke baki da safe to abin da ke haifar da haka nan shi man wankin bakin ake cika ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi a kan kenan to amma sai mutane su cika man wankin bakin ana zubawa ne kamar girman kwaya gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan ya wanke sa ba zai ji komai a cikin cikin saboda ya ce ya sashi jin yunwa saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a jin yunwa idan an zuba shi da yawa ba a san cikawa hasali ma yan ka cika zai haifar maka da wata illa wadda kai baka sani ba to shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta halitta. Wato akwai wata halitta da Allah ya cikin bakin ɗan Adam ana ce mata Streptococcus mutum wana wata bakteriya ce wata kwayar halitta ce. Ita wannan kwayar halittar lokacin da mutum zai kwanta bacci lo kuma take tashi ka ci tuwo ko imami da safe ka ci shinkafa da wake da rana da mulici ka shaki da kunun tsamiya ka zo da dare ka ci tuwo ko ka sha ko ka ci indomi a to kuma ka kwanta baka wanke bakin ka ba to ita wannan halitta da muke ce ma kuma mutum bacteria ce ita kuma lokacin take tashi sai ta ci dan abun da ka raga wanda ya lalake maka wanda ya dambare maka a baki baka wanke ba idan ta ci wannan abun ita kuma za ta yi depositing wannan depositing din za ta shine za ta haifar maka da illar da za ta jawo maka matsala bakin mutum ya fara wari in ya dan sa ya tsansa akan farcen sana akai fa ya karkaro su za a ga wani abu fari-fari haka eh, wani da dan lamne-lamne haka daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala matsalar da ma ba a sare ba ta baki da daddare yana da fa'ida yana da matukar muhimmanci sosai in baka wanke ba to zai haifar maka matsalar sai ka je asibiti daga nan zaka fara jin sensitivity in ka sha ruwa zaka ji hakoran ka gaba ɗaya suka iska ma ɗai idan ya hure ka a hakora zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da daɗi zaka ji kamar dai alamun rashin lafiya ne ke sa kowane lokaci muke faɗakarwa cewa idan kana lafiya ana da buƙatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata a shekara so biyu kenan idan ka zo in kana lafiya kenan amma idan baka da lafiya kaga ba bukata a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida amma idan lafiya ka kalau baka jin komai a bakin ka to muna da bukatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar ka me zai iya yiwuwa akwai abun da ka damu hakoranka wanda kai baka sani ba sai in ka zo akwai kalan mashin mashin eh, da ake amfani da su ana ah, examination na hakoran mutum daga nan za a ba shawarwari dan akwai wata damuwa ma a maganin ta kafin ta girma idan kamar ka ci goriba ko nama idan ya rike maka a hakora guda tsakankanin hakoranka ba bukatar ka karyo tsintsiya ka sa a tsakin kiyan hakoranka kana cewa wai ka cire wannan abun da ya laƙe maka hakora akwai abun da muke ce ma dental floss wanda an kaida da shi isuel hygienic yana da tsafta dan package ne kamar kwara hamsin a cikin package din ka ɗauko kwaya ɗaya duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyar za ka iya sa wannan ɗan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da ka wahalar komai ba kuma za ka ɗauko abun ka ka wanke kamar ka aje dama burushi ba zai iya fitar da wannan abun da ya matsale ba shi yasa aka zo da dental tetanus. Shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaren ba da kake magana? Tutfig yana haifar da matsaloli da dama a haƙurin ɗan adam yana haifar da tut pocket rami kuma yakan sa dasashin ya zaizayi ma'ana ya yi dameji ko in ce ya lalace ne. To duk lokacin da ka ɗauko tutfik ka ce za ka cire wani abu da ya laƙe maka a haƙura ko nama. tutfik ice ne kere shi an mai tsini wannan tsinin da ka ɗauko ka saka a cikin haƙuranka za ka ga wannan tsinin ya ka ka daina ganin sa. To ba ka tunanin ina aiki yana nan ya shige maka a tsakiyar ka. ko kuma a cikin ka. wanda hakan zai hau maka da illa wadda ta fi wadda ma da ma baka yi shi ba. To shin ma farin haƙori ne ke nuna cewa mutum yana da kula da haƙorinsa? Dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban. Normally abinda mun ka sani idan ka ga mutum fari to za ka ga haƙoransa ilik. Idan kuma ka ga mutum baki to za ka ga hakoran shi fare tas. Haka normally likitoci sun ka lissafa wannan. To idan kana baki haƙoranka farare ka kaga ba buƙatar ka canza su zuwa wani kala amma idan kana fari kaga haƙoranka milik sai kaga kamar haƙoran dan uwanka ko abokinka ko abokin zaman ka sun fi naka haske to sai kaga kai ma ya za a yi naka su yi hasken to ba za su yi haske ba na naturally haka Allah ya su babu abin da za ka samu su kuma su canza hasali ma wurin ka je ka canza su za ka iya illata kanka akwai abin da muke ce ma bilicin na haƙora wasu kuma za ka ga normally haƙoran su farare ne amma saboda rashin wankewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka to irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai mu tunatar da kai ko mu faɗakar da kai akan ya zaka ci gaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin wa'annan matsalolin. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Sunana Pastor Sumbu smart waɗanda a manyan addinan nan guda biyu za su taka domin samun zaman lafiya da kuma yadda za kawar da rashin zaman a cikin kwanciyar hankali a nan kasar mu da farko dai yana da muhimmanci mu gane a kan cewa in ba mu iya mun gane a kan cewa allah ɗaya ne ya rice mu ba to ka gane a nan za mu iya duban juna da cewa ba komai ba sannan kuma mu ba za mu yi mu gane yadda za mu zauna tare da juna ba su shi yasa yana da muhimmanci dukkan mu ya gane kan cewa da kristan da musulmi Allah ɗaya ne ya rice mu sannan kuma ya ɗaura mu a cikin wannan doron kasa na biyu shi ne. na dole ne za mu kawar da abin da muke cewa rashin duban juna a kan cewa Allah ɗaya ne ya halice mu sani ajiye mu amma za mu samu mana gani mana partiality da kuma sentiment ana za mu dube shi a kan cewa za mu nuna ma juna son kai ba za mu iya mu zauna tare sannan kuma mu yi abin da kan kawo cin gaba da zaman lafiya a tsakaninmu ba na uku kuma shi ne wannan ani jahilci na rashin sanin addini na gaskiya so ranar mabiya idan suna cike da wannan Ɗan eh, jahilci to ba za su su gane hagunsu da kuma damansu ba manyan shugabannin addini na da wannan nawaya mai koyas da anin mabiyanmu su gane ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane za mu fanci juna za mu juna adalci sannan kuma za mu aiwatar da abin da Allah ke so mu aiwatar ma juna sannan mafita a nan shine kan cewa dole ne dukkanmu mu koma ga Allah da Kirista ɗin da musulmi ɗin dole ne mu koma ga Allah cikin tuba da kuma mai sulhu mu gaya ma Allah kan cewa duk inda muka kasa muka a nan za mu dawo gare shi idan muka koma ga Allah Allah kan iya taimake mu cikin jinkansa da rahamarsa yaka iya nuna mana mafita da zamu yi samu wannan insecurity da muke fama da shi rashin cin gaba da muke fama da shi Allah ya iya ya sabko ya dauke ya kuma bamu mu an cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie ladis gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya.